يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا أيها da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta laraba 21 ga watan ramadan hijira 1444 wanda kuma ya daidai da goma sha biyu ga watan afrilu miladiya 2023 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul kamar suratul najmi kuma mun kawo kusan ƙarshen surar a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyu yau cikin ikon Allah da nufi ne za mu tashi aya ta hamsin da uku kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ وقوم نوح قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتنادى آذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna wal mu'tafikatu mutanen garin mu'tafika mutane annabi lutu alaihi salam Allah ce ko su ma ɗin ahawa Allah ya jice su da barna ta kai barna suna liwaɗi babu kyakkyaftawa matansu kuma suna maɗigo babu kyakkyaftawa babu ruwan namiji da mace babu ruwan mace da namiji sai dai namiji shi ta alfasha shi da ɗan uwa ne namiji ita ma mace ta ta alfasha da ‘yar uwarta mace Allah ya gargade su ya gargade su ya gargade su suka ki bari Allah ce to shi kenan na san maganin ku Allah ce Jibrilu ina kake yace Allah gani yace to maza ƙasar nan ta annabi Lut ka je ka faɗa mai cikin dare da shi da magoya baya ne duk su bar wannan kasar za a halaka kasar jibril ya zo ya kawo mai labari ya ce to an gama suka tashi suka bar gari sai da aka hinda su da an mu'minai cikin garin kan baki ɗaya Allah ce to jibrilu ka ɗauko daidai ƙasarsu sai da jibrilu ya ɓaɓɓako ƙasarsu daga can ƙasan ƙasa ya sama da su yadda aka juyin waina a cikin tanda ya gwada ma Allah malamai sun ce duk da kukan zakarunsu waɗanda ke can cikin sama suna jin kukan zakarunsu aka jice su duk baki ɗai sun ke nan magana a gina kabari duk an hutar da su aka daidaita kasan shi ke nan an gama da miyagu to idan waɗannan ba su buwaye Allah ba ku mushrikan maka ku ne za ku buwaye Allah ko ko tsagerun Najeriya ku ne za ku buwaye Allah ba wani mai buwayar Allah sai dai Allah na kyalewa ne sai san da ya ga dama tukuna in zai damƙi wanda zai damƙa sai shi damƙo shi sannan ne da sai shi kama kururuwa duk tsagerancin mutum da kuma rashin ji da ƙididanci da zarar Allah aiko mai ɗan kakkarai shi ke nan sai shi kama goda. Shin ba kai ne mai tsauri kan nan ba mara ji? To shi ke nan soja guda da Allah aiko ma shi ke nan ya isa ka kama goda. an karkare ɗaya ga farki to duk waɗannan rashin lafiyoyi da muke ta fama da su bayi ne daga cikin bayan Allah kuma yana aika su ne ga wanda ya ga dama a lokacin kuma da ya ga dama kuma in ya tashi ɗaukewa kuma shi ɗauke su lokacin da ya ga dama Allah ce fa gashaha ma ga gasha azabar da ta lullube mutanen annabi lutu sai ta lullube su a wannan lokaci babu wanda iya ije musu wannan azaba kuma Allah ce fa bi ayi ala'i rabbika da waɗannan ni'imomin ubangijinka ne ya kai ɗan adam mushriki ta tamara kake kokwanto kuma kana ƙaryatar da manzannin da suka zo maka da saƙo daga wurin Ubangiji. Shin wace ni'ima ce Ubangiji ya yi ma, ko wace ni'ima ce an bai yi ma ba, don an ambata za ka yi kokwanto. Allah bai halicce ka ba, ƙwarai ya halicce ka. Allah bai ma gani ba, Allah bai ma ji ba, Allah bai ma hanci na shaƙa ba, Allah bai maki baki na jefa lomomi ba. ashe Allah bai yi iskar da kike shaƙa ba in babu iskar nan da ba ke rayuwa Allah bai miki hannu ba Allah bai miki kafa ba Allah bai miki kunne na ji ba to duk cikin ni'imomin ga wacce ta kika karyatawa daga ciki ki ce a'a ba Allah ya bani su ba to yau a ce a zo a bauta mu Allah shi kaɗai. kada bauta wa kowa face sai Allah to nan ne fa dargar take su mutanen makka fa abinda ba su yarda ba kenan a ce a zo a bauta mu Allah shi kadai a'a gumakan da ubannin suka bar musu ba wanda suka gada daga kakanni daga kakan kakan kakan kakanni su ko gumakan ba su da hakki na abota musu ba su da hakki na abota musu su don kansu bayi ne Allah ce to haza wannan manzo da muka aiko muku da kuma wannan alkur'ani da muka saukar nazirun mai gargadi ne minan nuzurul ula daga cikin masu gargadi na farko da muka aiko wannan manzo na ciki wannan alkur'ani da muka ji san muku yana ciki sannan Allah ce to kuma faɗa muku in kuna da niyyar yin imanin maza ku yi imani tun ruwa bata sha ba domin kuwa azifatil azifa mai yowa kusa tayo kusa mita ta mai yawa kusa Allah ke tashin alkiyama alamomi da ke nuna tashin alkiyama ana akwai waɗanda suka bayyana suka wuce akwai waɗanda yanzu haka suna nan suna cikin bayyana alamomi na tashin alkiyama Allah ce to a waɗi muna daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda suka bayyana suka wuce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu yana daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu ana ake ka hakaza ka hataini a lokacin da aka aiko ni da aiko ni da tashin alkiyama kamar waɗannan farutta guda biyu ne ga su babu wani farce tsakaninsu daga babban farce sai manuni saboda haka daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi sai tashin alkiyama shine annabin karshe shine manzo na karshe ashe tashin alkiyama din ya yi kusa kenan to Allah ce a haɗi muna duk wanda ke da niyya aikata wani aiki na alkhairi to maza maza kanta jinkirta kanta ce sai baɗi sai baɗi sai baɗi sai baɗi tana kaiwa baɗin nan bata sani ba ko ana kaiwa baɗin nan alkiyama bata tashi ba bata sani ba saboda haka ta yi gaggawan aikata alkhairu duk da za ta aikata Azifatul azifa Allah ce alkiyama ta yi kusa ƙananan alamomi na alkiyama da nabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi muna ga sunan kullum cikin bayyana suke daga ciki mata za su lullunka yawan maza a duniya kuma yanzu haka da ake ciki matan sun lullunka maza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a kai lokacin da namiji guda shi a ɗauke da nauyin takalihin mata hamsin duk a kai ne suke ratayi. a ce wa an maza isanki ta ce alhaji wani ke ko wa an maza isanki ta ce alhaji wani wa waliyinki ta ce alhaji wani wa waliyinki ke ko ta ce alhaji wani duk dai alhaji wani shina shina ko wacce za ta iya gane wannan in ta zo gidansu ta yi lissafin mutanen gidansu da maza da mata waɗanda yawa. magidanci guda da mata arme hudu wace mata armen na da ɗa goma cikin ɗiya goma ɗin ga wadda kila biyu ɗaya an maza saura duk mata ne cankwas haka nan an je wancan gidan haka nan an je wancan gidan haka nan an je wancan gidan ya armi wata sun hayayyafa ta rasu ya kuma armi wata sun hayayyafa ta rasu ga ɗaya nan cankwas cikin gida mata sun lillinka maza daga cikin alamomin tashin alkiyama kenan jahilci zai yawaita kuma ga jahilcin nan muna ta fama da shi kullum sai yaƙi da jahilci yake kullum sai yaƙi kai da jahilci alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama fasadi da barna da alfasha za su watsu a ban ƙasa kuma ga suna sun watsu ƙanana ba su girmama manya manya ba su tausayin ƙanana su nan duk al'amura sun kuɗe. kullum sai dai a ce a ta addu'a wane ya zan ɗan shaye-shaye Allah shi keɓo mana shi wacce ta zan ɗan shaye-shaye Allah shi keɓo mana ita ga nan dai ga nan dai ga nan dai duk alamomin tashin ma ne wannan ta'addancin da ke faruwa na kashe-kashe da sace-sacen mutane do alamomi ne ya tashi alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za a kai lokacin da wanda ya yi kashi bai san dalilin da ya sa ya kashi ba wanda aka kashe bai san dalilin da ya sa aka kashe shi ba to ga munan cikin lokacin tsumbulbul waɗanda ake iskowa gidajensu a karkace su a banka musu wuta shirme an laifinsu ba su ci ba ba su sha ba ba su ji ba ba su gani ba shi ko wanda ya kashe ganga tambaye shi ne da mai kakkashewa ne zai cewa da laihi kaza to saboda mai kakkashe shi sai dai ya tsuru tsuru iyaka shi ce kaddara to alamomi ne na tafi alkiyama saboda haka mu hanzarta wurin aikata ayyuka na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da jibril ya zo mai tambaya yana ba shi amsa jibrilu na gaskatawa yana cewa kayi gaskiya kayi gaskiya kayi gaskiya sai tambaye shi yace to yaushe na alkiyama za ta tashi yace to ni da ka tambaya ban yi ka kai da kai tambaya sani ranar tashi alkiyama ba yace to me alamomin tashi alkiyama sai annabi ya faɗa mai ƙanana daga cikin alamomin tashi alkiyama yace an tarar hufatar ura an tali da al'amatu ha mace za ta haihi uwar gijiyarta wasu malamai suka ce boya ce za ta haihi ɗa wanda wannan ɗa zai zamo shugaba idan ya zamo shugaba kenan ta haihi kenan wanda ya mulke ta ya zamo shugabanta wasu malamai suka ce a a tarbiyya dai za ta lalace mace ta haihidiya ita ce kuma za ta dawo tana hidimar diyan nan tana yi mata hidima maimakon a ce diya ce za ta kwaso tuwahi innanta ta wanke a sai dai inna in ta tashi wanki ta kwaso tuwahi diyarta ta wanke ta ce wacce ta yi makaranta barin ɗauko ‘yan tuwahin tangan ɗan wanke mata. Ita kwaɗiya inda ita ce kenan, to ko za ta yi wanke sai dai ta ɗauko na ta ɗai ta wanka, amma ba ta ɗauko na uwarta, gada bale ta ɗauko na ubanta. Saboda mi don tarbiyyar ta lalace. Uwa ta zama maciyayiya a cikin gida. ɗanta na da bisashe ita ta mai sharar turakun bisashe ita ta mai shiga gida kaza mai shiga gida kaza mai shiga gida kaza ta ɗauko ma bisashen nan ƙasali ina ɗan ya ta yi kasuwa ko ya ta yi wurin fatauci ko ya yi wurin aikin gwamnati ko ya yi gona an bata gida ita ko ita ai ga aiki saboda lalacewar tarbiyya uwa ta zama ita ce ya aike in dai tana son su zauna lahiya da sarakuwarta to ya zai ita ka yi mata hade ya ce ina da Allah so na dodowa idan ta an ta higi zani ta yawa da gudu da rawan jiki ta je ta sau dodowa ina da Allah so na itace sai ta so itace ina so muna magi wallahi ina na mance ga sauran kaza ta zama ya aike an ta da kuma ce ina da Allah kama mini kulkulin da kuma ta kama mata kulkulin saboda lalacewar tarbiyya maimakon inna tana zaune ita za a wa hidima duk komi da komi iyaka a kawo mata tafi a'a sai ta yi hidimar da ita za a yi in ko ta ce ce to na ce ina ta so mana zuwa ba ta sahu ba to a zan yi miya babu dodowa ni ko ne zaman ne na rike yin wannan lokacin lehewa za a gani idan takwali ne to lehe in na zai gani idan ke kuwa an kai da baki dan an so mana dodowa gaba da alamomin tashi alkiyama kenan wa an tara da hufatal annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku ga alhufata waɗanda ma babu ruwansu da sa takalmi al'ura waɗanda an zandar cikin daji babu ruwansu ma da sa tuhahi sai dai su yanko ganye su ɗarma suna yau sun zamo ‘yan birni alatan talakawa ri'a sha makiyaya ya taɗawalu da filbuniyan yau ga su cikin birni suke gasar gine-ginen gidajen sama da filazoji da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka kai wannan lokacin to alkiyama ta yi kusa a ce wa da gidan saman ga a na alhaji wadina wani alhajiwa ne wanda a can kwankwan bilu wani kawai na hito shi ko an ga gida wa na alhajiwa da na alhajiwa da na ina na can galgali duk gaba ɗaya sai ka ji ana ambaton da ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye duk gaba ɗaya ina kai wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to alkiyama ta yi kusa to kuma ga mu cikin wannan lokacin jiragen saman Sokoto zai tambaya ki gani yawancin duk wa'ad da yawancin gidajen sama da wasu dankararrun gidan da ake bugun gaba da su ki je bariki ki gani zo gaba da an ƙauyuka an dawo birni naka ce ma ma'aikata za a ɗauko daga ƙauyuka to dama suna nan zaune cikin birnin saboda aka 'yan birnin aka ɗauka ba a ko zuwa ƙauyukan ba a wahalar zuwa can naka ce 'yan gada za a ɗauka to 'yan gadar suna nan zaune an ce 'yan ƙurdula to suna nan zaune in an ce yan buɗin, da yan mai yan yabo yan ina an ina to duk suna nan cikin birni ba sai an wahala zuwa ƙauye ba duk gaba dai an dawo cikin birni ana rayuwa alamomin tashi daga cikin alamomin tashi alkiyama kenan saboda haka ke mai nuna tsaurin kai da rashin ji Allah ce to a waɗa miki alkiyama ta yi kusa in kina komawa ma Allah tun da wuri ki koma ma Allah tun da wuri waɗanda ke zaune gidajen mazajen su Allah ce a faɗa muku alkiyama ta yi kusa saboda haka ki shirya da mijinki ku zauna lahiya lau don ki samu albarka a arme ki je wurin Allah kina cikin yardaddu mata yardaddu a wurin Allah in ba haka ba ki zaman minahicci da mijinki wallahi in kika kai wurin Allah kina shan bane kamar yadda su ma magidanta su zauna da matansu zaman arziki zaman mutuntawa da girmamawa amana ta Allah kawai danka a hannunsu in suka minahinci matansu suna isko Allah ba daidai ba waɗanda a kiyoshin juna su zauna lami lahiya tare da kiyoshinsu. Don kuna armin miji guda bai sa a ce kullum sai an yi faɗa, ko kullum sai ke mina hiki wacce, rabon da Allah ya ɗiban mata ba ki iya hana ta, rabon da Allah ya ba ki ita ko ba ta iya hana ki. To, ashe a zauna lahiya kowa ya ci rabo ne. kuna gani ana gida guda Allah ya ba wa haihuwa amma ya ƙi ba wacce to a za ta yi Allah zai ba ta ba ko kuma duk gaba da Allah ya ba su ko wacce ta kama ta ta rurutsa ba dai gida aka so a kama ba to shi kenan ai ta haihuwa kina na kiya uwar gida ta kila shekara ishirin ba ku haihu ba za a armo wata yau zuwa ka da ce baɗi ga ita haihu shi kenan sai kafa mata ƙahon zuƙa ba ita ta ba kanta ba ke ko ba ke ki hana ma kanki ba mai bayarwa ya ba ta ke ko mai hanawa shi ne hana miki to me an na ganin laifinta to Allah ya ce a faɗa mana alkiyama ta yi kusa duk wanda ta san akwai lehukukan da take yi ko dai tsakaninta da Allah ko tsakaninta da ‘yan uwanta mutane to wallahi ta yi ƙoƙari ta gyara amfanin gargaɗin da Allah su wata ala yake mana kenan in ba haka ba da sai Allah ya ƙyale mu sai mun zo alkiyama tukunan da a taba ta kashi amma da yake Allah na son mu yana tausayin mu yana jin mu Ya sa ya aiko mana manzanni su zo su yi mana gargaɗi ga hanyar da za ta kai mutane zuwa aljanna ga hanyar da za ta kai mutane zuwa wuta an ba ku dama zaɓi duk hanyar da ga dama Allah bai tilasta ki ba Allah ce wa hadainahu gidai mun shiryar da mutum muka nuna mai hanyoyi guda biyu hanyar alkhairi da kuma hanyar shari Allah ce in ma shakiran wa in ma kafura ko dai ki gode ma Allah ki bi hanyar nan ta alkhairi da za ta kai ki aljanna wa in ma kafura ko ki kahirce ma Allah ki bi hanyar da za ta kai ki wuta babu ruwan Allah duk wanda kin zaba Allah ce to shi kenan ya Allah yadda ka gwada mana hanya alkhairi ka aza mu bisa ga hanya alkhairi ka tabbatar da mu kuma bisa ga wannan hanya ta alkhairi har ranar da muka bar duniya zawarin ne Allah ce a faɗa muku alkiyama ta yi kusa saboda haka a tsara addu'a don a samu a samu mijin da zai zo ya arma ‘yan mata kuma haka na Allah ce a faɗa muku alƙyama ta yi kusa, ki yi ƙoƙari ki zamo saliha don ki samu wani salihin shi arme ki. Matukar kina nuna alama fasikanci babu wani mutumin ƙwarar da zai taso ki zo bi ɗanki arme. Kina taban jamanci kina tsageranci cikin shiya. Babu wani wanda zai taso ma gidan ku zo ki ɗanki arme. Saboda haka ki zamo ta ƙwarai saliha. sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko miki salihi Allah ta mu dace da alkhairi azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa amma duk da kasancewa da kiyama ta yi kusa babu wanda zai nuna cewa ga shekarar da za a yi tashin alkiyamar ga watan da za a yi tashin alkiyamar ga satin da za a yi tashin alkiyamar ga ranar da za a yi tashin alkiyamar an dai san cewa ranar juma'a alkiyama za ta tashi amma ba ga juma'a ta jibin gaba ba yi ta ba ba fa ta ba a ba ban cewa insha Allah sai mun kai baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗaɗa hmm. na ga ce kusa kusa bambanci gare su kusa ta Allah da kuma kusa ta mu mutane Mun muka ce kusa to abin kusa kusa shi nan da nan Allah ko in yace kusa sai ta ce to yaushe na yaushe na yaushe na yaushe na an ce kusa har yanzu shiru abin da ya roɗi kahiran maka kina ka ce alƙiyama ta kusa ta ta kusa ta yau shi shiru dai muna ta ji haka shiru shiru shiru Allah subhanahu ta'ala ya ce kyale su kan fi yi ta tashin alƙiyama alƙiyama na nan ta ne lokaci ne ubangiji ya ɗiba in ba mutuwa ba da ajali don Allah ya san duk wanda an makarantar da sai ta tsohe tukur kashin tashi an kiyamun nan ba haka nan muka so ba amma tsohuwa tukur ɗin din ko akwai matsala wanda Allah ya sa mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa min hadal hadisi ta'jabun shin wannan alkur'ani da muka aiko muku ko mutanen maka wai shi ne kuke karyatawa wata da kuma kuna ƙur'ani dariya kuna mai izini wala ta bukuna ba ku yin kuka game da sakacin da kuka yi gaba da yin imani da alkur'ani wa antum samidun sai dai kuna nan kuna ta wargaigai kuna ta girman kai Allah subhanahu wata'ala ce abinda an daidai ku yi fasjudu lillahi kuwa Allah sujada wa gudu kuma ku bauta mai shi an daidai ku yi amma ku bar wa gumaka sujada ku bar bauta wa gumaka ba su an daidai a bauta musu ba nan ne karshen suratul najmi ala ramma sai suratul kamar kuma mu ji da mi ta fara ita ku بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا حقه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مفتدر حكمة بالغة فما تغني النذر سورة القمر sura ce da aka kowa suna da wata kuma wannan sura makiyya ce an saukar da ita ne gabanin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kafin ya yi hijira aka saukar mai da wannan surat malamai sun ce akwai aya guda sai zamul, jam'u wa yi dubur wannan aya ita madaniya ce wannan sura ta kamar tana da ayoyi hamsin da biyar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah muke bude wannan sura me gaman mabbaiwa a nan duniya me ke batsin jinkai a lahira Allah ka samu cikin baiwa Allah da jinkai na duniya da lahira Allah ce ikita rabata sa'atu Wai. Allah ce to alkiyama fa ta yi kusa da abin da Allah bude wannan sura kenan yana ƙare ta da waccan sura kuma yana buɗewa da wannan sura kuma kenan ta yi kusa kusa kusa kusa kenan mu ne fa al'umman ƙarshe babu wata al'umma da ke ta kuma daga mu ‘ya'yanmu jikokinmu kama mu kama eh, hancinmu da kama gashi ɗinmu da kama wane ne shi kenan daga nan shi kenan sai mu je pom pom pom pom a yi musu tashin alkiyamu babu wani annabi da zai zo babu wasu al'ummomin da za su biyo Allah ka sa mu cika da imani wan shakkal kamaru sannan kuma wata ya cage sunan wannan sura na na alkamar yaya ne aka yi wata kuma ya tsage alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama tsagewan wata wanga watan gada muke daga kai mu gane sama ina watan ya tsage ya rabu biyu rabi ya koma can rabi ya koma gihita kafuran maka suka isko nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce kana ce mu da kai manzon Allah kake Allah na aiko maka sako yana min to ga abin da muke son ka yi mana don mu tabbatar da lalle cewa manzon Allah kake yace o'osh yanzu ne ba ku yi imani da ni ba ba ku gaskata ni ba suka ce mu daga abin da muka bida ni na na kuka bida suka ce ga wata nan in manzo kake bisa ga gaskiya Allah na aiko ka to ka sa Allah nan shi tsage mana watan nan mu ga wata ya rabu biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiru ya rasa ana zai ce musu don ya san ba alheri ne gare su ba da yawa manzannin da mutanen su tsagera ke zuwa su ce muna son ka nuna mana alamar manzancinka in an nuna kuma wannan abin ya zama halaka gare su saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai so haka ba amma kuma sai Allah aiwatar da haka nan kuma suka gani kiri-kiri na wurin dutsen safa da marwa Allah subhanahu ala ya tsage watan rabin ya koma bisa ga dutsen safa eh, dutsen abin kumais ɗayan kuma ya koma bisa ga dutsen an. ga tazara tsakaninsu ana gani ga rabin wata nan ga rabin wata nan da suka tsaya cirko cirku. shiru ba wanda ya ce na yi imani suka ce ga wannan kau da ido ne lalle wannan kau da ido ne lalle wannan kau da ido ne lalle wannan kau da ido ne sai mun aika ƙauyuka in su ma sun ga abin da muka gani in ba mu ne aka wa damfara nan cikin birni ba a'a ah, da dare wannan abin ya faru sahiya na wayewa sai ga mutane da ƙauyuka suna ta tururuwa zuwa birni jiya mun ga abin ban mamaki jiya mun ga abin ban mamaki wata muka gani ya tage ganin haka kahiran maka sai suka ce to babu zama gare mu ku su wani ku bi hanya kaza kamar na a ce a bi hanya a cida ko kuwa nan kuka tashi ku bi hanyar busau ku ku waɗannan ku bi hanyar bodinga ku ku waɗannan ku bi hanyar kaza a ji a tattoshi hanyoyin duk waɗannan hito da ƙauye duk labarin da suka zo da shi an ji a mai shi su ta'abar su shigo birni in suka shigo birni to gaskiyar muhammadu na bayyana waɗanda na shigo suka ce to lahiya ko jiya mun ga wata ya tsage rabi ya koma can rabi ya koma can muka kama baki muka ce to ko alkiyamar ta za ta tashi da Muhammadu ka kiran muna suka ɗau wannan matakin suka ƙi imani da wannan mu'jiza da suka gani ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam Allah subhanahu ta’ala mai da wata ya ga aka ci gaba da larura in suna yi imani sai in ba su yi su bari Allah subhanahu wata'ala yace fa innahum la yukallibunak walakin na zalimi na bi la ya hadu Allah ce kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari faɗi maka wani asirin da annan mutanen ka fa ƙuraishawa ba kai suka ƙaryatawa cewa maƙaryaci kake ba sun san ba maƙaryaci kake ba don sun yi ta baka amana sun yi ta gwada ka suna ganin lalle mai gaskiya kake har idan lamarin ya rikice musu kai suke naɗawa ka zo kai hukunci don kai musu raba gaddama sai dai me ayoyin nan da na aiko ka da su suna suka karyatawa amma ba kai suka karyatawa ba inda labarin gidanka za ka ba su da ba su karyata ka amma tun da ka ce ayoyi daga wurin Allah to ayoyin nan suka karyatawa kuma ka rabu da ni sai na yi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatun ya kasarabata sa'atu wa shaqqa al-qamar kuma wata ya tsage wa in yarau ayatan idan su kafaran maka suka ga wata alamar da ke nuna gaskiyar manzancin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ridu sai su da kai ga barin imani su je ta mutsin imani duk abin da zai faru ba ya faru lokacin da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin Allah aka bakko shi sallah sai da suka irin wannan mamakin suka ce to gashi kuma ya kuma baro ta kuma wai daga nan maka har zuwa baitul muqaddas kasar sham da muka tahiya wata uku wurin kasuwanci shine zaka ce cikin dare guda kai ka ce ka dawo kuma ba ne ya tsaya ba wanda da ya wurin Allah kuma suka kyalkace da dariya suka ce ma abubakar abubakar ya ce na'am suka ce ka ji abin da abokinka kuma ya ɓaro ta ya ce mina na yake suka ce ka ji wai cikin daren ga wai sai da ya tahi da nan zuwa baitul muqaddas daga nan kuma jibril ya taka da shi ya hau da shi sama wurin Allah ya ce ya an so sallah ya taho da shi jibril ya ce shi ya ce da baki nai an ka ji kwanar kwashi ya ce to karya za mu mai abubakar ya ce shi ya ce da baki na ya ce kwarar shi ya ce ya ce to haɗin shi ya ce haka nan to lalle ko an yi don bai karya haka za ka ce ce kwarai ko haka zance suka ce to sai an yi kulewa kuwa yanzu tara mutane za mu yi a kire shi shi ta wani ɗakin ƙaza ba dai ya ce ya shiga masallacin baitul muqaddas ba kuma mun san bai taɓa zuwa masallacin baitul muqaddas ba to ki zo ki faɗa mana yaya ginonin baitul muqaddas masallacin nan ciki ni a kwalli da aka yi cikin masallacin nan ki zo ki faɗa mana in ya faɗa mana to muna yadda an ka tara taro sittin an ka kire shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho to ka ce so mu kai ka faɗa muna yadda ginin masallacin baitul muqaddas din nan yake suka ce mi yace mi kuka so a faɗa muku ciki suka ce kusuwa kaza wani abu na an wurin na masallacin yace musu abu kaza na annan wurin kusurwa kaza ha mi can yace musu abu kaza na an wurin tsakiya wa daidai tsakiyar masallacin mi annan yace musu abu kaza na annan wurin babu duk tambayar da suka yi mai ba tare da ya ba su ansa daidai yadda wannan abin yake ba Allah gaba ɗaya ɗauko mai masallacin baitul muqaddas ɗin gaba ɗaya aka zo aka ajiye gaba ne gashi na shina gani ne duk abin da aka tarbe sai ya gane gashi nan sai ya faɗa musu an kai haka aka canye suka kunyata suka tabbatar da cewa lalle an so shin ga daidai da wadai da ya faru amma shin wa za su gaskata shi ina ba su gaskata shi ba da ba su gaskata ba halaka ga ta faru gare su halaka ta faru da aka zo badar yakin badar sai da suka tattali kudansu jigajigan mutane manya-manya na kahiran maka saba'in aka kashe suka kwanta dama gajigajigai kuma saba'in ɗaɗɗarma cikin maruruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gaba ɗaya matattun na a iza su ga ga rijiya can a iza su ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kansu yana musu magana ya ce kun ga abin da ne muku gudu na ji ce muku kun imani kun imani kun imani kun kiya to yau kun ga abin da ya faru gare ku sabai suka ce a'a annan sallallahu alaihi wasallam da mata tuna haka ka magana yace wallahi ba ku yi su ji ba yadda kuka ji haka suka yi annan sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya to saboda haka babu wanda ya buwaye Allah ko a nuna miki alama ko ka a nuna miki alama to al'amarin Allah dole ne in an ce gashi take ce to na mika wuya amma waya kulu su cewa suke sihirun ai wannan sihiri ne mustamir kuma mai dogewa dama sihirin ne kuma har yanzu ma cikin sihirin na ake in ba ka ba ce wata ya tsage ku kun taba ganin wata ta tsage ɗai ko labari kun taba ji ko da labarun tatsuniya ba mu taba jin cewa an ce wata ya tsage ba amma wace ga shi ya nuna wata ta wata ya tsage Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazzabu suka ƙaryatar da wannan manzo suka ƙaryatar da alqur'ani wattaba'u ahwa'ahum suka bi gumakansu son ransu kenan wa kullu amrin mustaqir Allah ce to komai na da iyaka bari sai an kai Shi shine aka fara gwada musu nan duniya aka karkashe su yakin badar kuma su je alkiyama kuma matsananciyar azaba na can kuma na jiran mai mu ya nuna mana lokaci abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladar da ke kuskuren da ya faru ga bayanin da dai Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk